This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. masu sauran masu salamu alaikum da wannan lokaci Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokanan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji yadda aka kaya a zaben jihar Taraba. da kuma labaran duniya wanda usman ahmad kabaran zai karanto mana yanzu a ah, jama'a barkanmu da sake saduwa ga cikakkun labaran gwamnatin kenya ta ɗora laifin harin ta'addancin kwanan nan da aka kai a ƙasar wanda ta ce ya danganci 'yan gudun hijirar da suke zaune a cikin ƙasarta daga somalia ta ce su ne suke da alhakin horarwa da kuma kai hare-hare daga sansanin inda suke shiryawa sansanin da yake da garin da unguwar da ake kira da bab zargin da ya biyo baya ne bayan wani mu na murya amurka muhammad yusuf ya je wurin a arewacin kenya inda ya je domin ya gane cewa cewa maganar haka take ko ba haka ba jami'an kenya dai sun ce kiran da su aka yi na sansanin cewa a rufe shi kuma a rarraba shi zuwa wurare da suke a buɗe a ƙarƙashin kulawar sojojin kasashen afirka da kuma gwamnatin somaliya ya tabbatarwa da wakilin namu cewa duk wanda ya ce a nan ne ake horar da kai hare-haren da ake yi to hakika ya zagi gwamnatin ta kenya muhammad muhammad adowudin ya ce wannan zagi ne ga su kansu jami'an tsaro na ƙasar kenya haka zalika kuma a yau ne an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar togo zaben shugaban ƙasa wanda yake neman ya ɗora shi sabon shugaban ƙasa wanda kuma faure inyasimbe shine ya fito karo na uku wanda yake neman ci gaba da zarcewa da mulkin ƙasar wanda in ya samu zarcewar ya nuna cewa kusan shekaru hamsin suna jagorantar mulkin ƙasar a pakistan kuma za mu ji cewa firaministan pakistan nawaz sharif ya yi allah wadai da harin da aka kai tare da ba da umarnin yin bincike na kashe wata fitacciyar mai fafutukar kare haƙƙin mata wato sabin mahmud a birnin karachi haka ma ofishin jakadancin amurka a islamabad ya yi tur da wannan kisan na sabin inda ya mika saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da kuma abokan arziki wasu 'yan bindiga ne akan babura suka kashe ta jim kaɗan bayan ta fito daga wani taro da ta haɗa a shagonta na wanda ta kira T2F inda wannan shagon ne yake zama matsayin ofishinta da take gudanar da al'amuranta inda ta gayyaci wasu mutane biyu a matsayin baki masu gabatarwa a wajen. An harbe ta ne tare da mahaifiyarta Mehnaz Muhammad inda ita tana can tana jinya ita kuma ta riga mu gidan gaskiya. Masu bincike sun ce ba za su ce komai ba amma dai suna kan binciken al'amarin. Likitoci sun tabbatar da cire harsasai guda biyar na harbin bindiga a jikinta. Sannan sannan kuma da sanyin safiyar da nesa bin din ta shirya shi taron To yanzu kuma bayan mun ɗan leƙa ƙasashen duniya bari mu dawo cikin gida Najeriya inda za mu ji cewa a jihar Taraba ana ci gaba da zaɓe ga yadda abin yake. To wakilinmu na jihar Taraba ɗin a Sanusi Adamu ya ba mu rahoton yadda abin yake faruwa a jihar Taraba. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu leƙa fagen siyasar Najeriya inda yanzu haka aka rufe rumfunan zaɓe a jihar Taraba a zaben da aka sake a yau ɗin nan domin raba gaddama tsakanin gwamnoni guda wato 'yan takara guda biyu. ɗazuna na tuntuɓi wakilinmu a sanusi adamu halin da ake ciki ga kuma ƙarin bayanin da mun a nan jihar taraba inda aka yi zaɓen fita kwani a komai dai ya kammala kamar yadda aka soma da safe lami lafiya kayayyakin zaɓe da komai da komai sun isa mazaɓu duka sai dai kawo zuwa wannan yamma in banda sakamako da muka samu daga baraje wato matsabar barace da ke cikin garin jalingo fadar jihar a taraba din mm. babu wani sakamako da muka samu ko da na baro can wannan ofishin hukumar zaɓe ta inec a tukunna masu jami'an hukumar ba su ma fara hallaruwa ba domin jiran wannan sakamakon zaɓen wannan kuma ba zai rasa nasaba ba da ganin cewa jihar taraba dai jiya ce da take da yanayi mai wuyar gaske musamman ana da mazaɓu da ake jin dole ne zai ɗauki lokaci kafin a kammala sakamakon waɗannan sun hada da caccangi da kuma kashin bila wadda ke kan ƙuryar jihar taraba kan iyakarta da ƙasar jamhuriyar kamaru to ɗazu ka yi batun cewa an ɗan sami wata 'yar hatsaniya a mazaɓar malam bello ya lamarin ya kaya zuwa yanzu ko saba kuma jama'a sun nuna gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba bayan 'yar hasaniyar da aka samu a garin wukari a mazabar na ta malam bello muna tsaron cewa nan zuwa can an jima kamar misalin karfe sha biyu ko sha ɗaya na dare haka nan dai sakamakon za su fara isowa daga sauran yankuna da aka kaddamar da wato zaɓen fidda gwanin wato kusan za a iya cewa dai sakamakon zaben zai iya kaiwa ga har zuwa gobe lahadi ko kuma ma watakila ranar litinin eh lalle babu shakka zai kai zuwa gobe lahadi gobe lahadi dai zai kai zuwa yamma watakila wayannan yankuna guda biyu da na faɗa wato yankunan cancangi da na kashin bila nan kuma babu kyawawan hanyoyi na sadarwa. kuma da a gaida wakilinmu Sanusi Adamu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga somon taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba jonathan ya kube babban sufetun 'yan sanda suleiman abba inda ya nada solomon arase a matsayin mukaddashi anybody tests uh, ya yi alwashin sanya kafar wando daya da 'yan siyasa masu bahaguwar ɗabi'a a zabukan da suka rage. Jihohin Imo abiya da Taraba ne ake maimaita zaben gwamna a wasu ƙananan hukumomin da aka soke. Hadi Sirika ya ce ba nan take Buhari zai iya sauya Najeriya ba. Ba yiwuwa kawai ka ce dare ɗaya da kawai jiran Muhammadu Buhari a rantsar da shi 29 ga watan Mayu kawai sai cikin kai cika da abinci. Mata na ƙara kaimin a dama da su a sabuwar gwamnatin da za ta shigo ta Buhari ta hanyar nuna mu baya. Maman kyauta ba fulatana ce daga kafancan. Ta waɗa goɗɗon wariya ɗon fat gaba ko hautun ji goɗa hannun dama. Allah Ubangiji ya baka sa'a ka shiga ofis da hannun dama. A yayin da kotunan sauraron kararrakin zaɓe suka fara aiki, shugaba Jonathan ya ce ranar ashirin da 29 ga watan gobe bisa ƙa'ida zai miƙa ragama ga Buhari. Yana mai umartar kawar da duk hotuna da allunansa na kamfe. Nasiru Adamu Ali Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. Yau dai zauren namu ya sauka birnin tariyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kadirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Zauren ya yi amfani da abubuwan da suka faru a wurare irin Gombe a matsayin babban misali da kuma darasin koyo. Kar dai in cika ku da surutu ga El Hikaya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mu tattauna da sashen Hausa na muryar Amurka ya saba kawowa inda yake haɗa mutane su tattauna wani lokacin a sasanta wani lokacin a gano bakin zare kan lamura ko lokacin kuma su masu sauraro su ne alƙalai na wannan shirin. wanda shi kuma jagoran shirin ibrahim kalmasi garba ke gabatarwa daga birnin washington dc mun sake dawa cikin wannan zaure a birnin tarayya abuja inda za mu zanta kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe da amfani da na'urar tantancewa wato kadrida da ta jawo sauye-sauye da daman gaske cikin shirin muna tare da raymond enoch wanda jami'i ne na kungiyoyi masu saman kansu da suka kafa wani zaure na musamman a nan abuja domin duba yadda aka gudanar da wannan zaben enoch muna maka barka da shi ba na gode sannan muna tare da honorable da tiwa ali kumo dan jam'iyyar apc ne wanda yake ganin lalle babu shakka wannan katin shi ya kawo sauyi da kuma ya ba nasara da cewa ali kuma muna maka barka da shigowa barka da sai kuma ɗan jam'iyyar pdp mai rajin cewa lalle canjin nan yakan iya samuwa ga kowaye ma'ana dai masu yada aƙidar zaben cancanta ba jam'iyya ba junaidu abubakar usman junaidu barka da shigowa barka da raka malam nasiru ellika bari mu fara da kai junaidu shin me yasa kake ganin wannan katin da duk aka yi amfani da shi ba wai shine lalle kawo canjin ba mutane sun zaɓi cancanta ne eto eh na farko dai shine ya kamata ka fahimci wani abu kuma ka gane kan cewa siyasan nan an jima ana bugata shekara goma sha shida da dawon demokradiyya najeriya ga kullum kan mage yana wayewa ganin haka shi yasa talaka ya tashi a najeriya ya ce shi cancanta zai bi kuma adalci zai bi kuma ina kara tabbatar maka wannan adalci da kake ji shi yasa kudu da arewa suka tashi tsaye daka suka zaɓi buhari sannan kuma haka suka tashi tsaye tsaye daka a jihar mu gombe suka zaɓi talban gombe saboda irin abubuwa da aka yi na adalci honorable da cewa ali kumo kai kana ganin cewa wannan kati ya yi tasiri wajen bawa adawa nasara a wannan karan me ka hango ne yasa kake faɗa haka eh abin da yasa kowa ya sani ai da jam'iyyar pdp kawai rubutu take yi kawai ɗauke akwati ake yi ba a zaɓe in ka lura ko shi janar buhari ai ya yi takara sau uku har supreme court ya ji sabida babu irin wannan adalci na kan rida amma in ka lura daga kawo maganan kan rida jam'iyyar pdp ta ce ba ta yadda da kan rida ba aka tafi zaɓe kan rida ɗin nan shi ya kawo nasarar zaɓe ya zamana ba a yi a ringizon kuri'a ba shi ya sa za ka ga har yanzu a wasu jihohi in ka lura ran karɓan sakamakon zaɓe aka zo za ka ga cewa inda aka yi amfani da kan rida in akwai kuri'a miliyan hudu za ka ga da kyar an kawo ku miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu to amma inda ba a yi amfani da kan rida ba za ka ga akwai kuri'a miliyan biyu an kawo miliyan eh, eh, ɗaya da ɗari tara ga misali ko jihar gombe da ake magana ai jihar gombe in ka lura in ka haɗa kuri'un da janar buhari ya samu a jihar gombe da na shi jonathan in ka lura za ka samu kuri'un ba su wuce dubu ɗari hudu ba amma in ka hada na gwamna na dan kombo da na shi inuwa ya haya za ka samu sun fi yawan wanda aka yi amfani da shi a zaben shugaban kasa shi yasa muke cewa a jihar gombe akwai guraren da ba yi amfani da kan rida ba da an yi to za a yi zaɓe mai kyau shi yasa kaga mu jam'iyyar apc muke challenging cewa jihar gombe mu muka ci zaɓe a inda aka yi amfani da kan rida amma inda ba a yi ba an yi a ringitson kuri'a ne an rubuto an canja result daga collection center na local government shi yasa mu muke faɗan cewa inda an yi amfani da kan rida a ko'ina a najeriya da an zauna lafiya da baka ji ana kace-kace ba shi yasa ni nake kara ba da goyon baya akan maganan card reader cewa a ci gaba da shi a gyara shi kafin mu kuma wajen ka junaidu a bari mu tuntubi shi raymond enoch wanda su suka duba zaben nan a ƙasa baki ɗaya kuma suka tattara bayanai daga nan a ɗakin su na bincike da ke babban hotel ɗin hilton a nan abuja shi raymond me za ka ce ka ji abin da 'yan siyasa suka faɗa wani sharhi za ka yi to farko dai ina godewa muryar eh, amerika domin ta shirya wannan hira domin mu duba abin da ya tafi a eh, shekarar da take tafi wanda aka yi zabe na shugaban kasa aka zo kuma aka yi zabe zabuka na gwamnoni da yan majalisa farko zamani ta juyo kamar yadda junaidu ya faɗa lalle yayin shekara goma sha shida ana mulki ta demokradiyya a wannan lokatai mu kungiyoyi wasu zaman kansu muna nan dai muna ta ba da shawarwari abin da muke gani zai makasa daɗi amma aka yi tur ba saurare mu ba amma sai allah ya kawo wani zamani kuma na sauyi kama abokin eh, mu ya faɗa mutane suka duba a rayuwansu a rayuwan kasa menene ya dace da su to lalle kam a cikin wannan zabukan mun dubi abubuwa diya hukumar zabe suna nan jami'an tsaro su police su road safety su sojoji mu 'yan kallon da kanmu mu muna nan 'yan siyasan suna nan mu muka san abin da muka kalla mu muka san abin da muka gani amma a karshe mutanen najeriya su suka yi nasara menene mutanen najeriya su suka yi nasara sun zabi wayin da suke so a matakin shugaban kasa matakin eh, yan majalisu na tarayya da kuma matakin gwamnoni da kuma matakin yan majalisa na jiha amma akwai kurakure kam ko shi je gama da muka hira da shi shi ma ya nuna akwai kurakure amma duk kurakuren bai kasa na abin da ake so na kasa gaba daya ba raymond watakila ban ji ka kawo ko batun kullura da inda ba yi amfani da wannan katin ba watakila wasu guraren kuma wasu matasa za su iya daukan akwatuna su ruga a guje ko duk baku da irin waɗannan labaran a fili kan mun je mun ga ita zaurin zabe yadda aka shirya shi ba yana nan ya sha bamban da wanda ni na yi participating a 1983 lokacin na kai shekara yin zabe sai kuma na zero party na 1987 sai kuma zabukan da suka tafi a baya amma wannan shirin wannan zaurin ya sha bamban da na baya musamman ma ita kadiri da da na kai da nawa pvc don a tantance ni ta nuna failed amma bai hana ni yin zabe ba wanda ya nuna cewa an capturing information dina na nomba 180 a cikin rijista na unit da na yi zabe amma in an kulle shi a karshe ya nuna cewa kai da baka yi tantance ka ba ba za yi zabe ba a wuraren da na zagaya ni ban ga wani ya kwashi akwatin zabe ya tafi da shi ba amma a wuraren da muka ji labari a wasu wurare an yi haka hatta ma abun da ya sa ba ci gaba da faɗan waye ne ya ci zabe a jihar taraba ba allegation yana nan akan cewa wasu wuraren ba yi zabe ba wasu wurare kuma jami'an tsaro sun tafi ba su raka kayan zabe zuwa unit unit ba wasu wurare kuma an kai kayan zabe amma an yi hayaniya ba a yi zabe ba so shi yasa gaba daya ma ita hukuma zabe ta ce a ah, wannan karamar hukuma din karawa karbi sakamakon zaben ta a sake yin zabe a wuri da wasu wurare dai daya biyu haka inda ka samu yan masaloli wanda kuma is human wato abu ne na mutuntaka wanda is expected cewa irin zabe irin na kasance masu tasowa kamar najeriya dole za a samu 'yan matsaloli mhm. a junaidu kusan zan iya cewa bayan shekara goma sha shida da jam'iyyar pdp ta yi tana mulki a najeriya yanzu an samu wannan sauyi amma yadda wasu 'yan pdp ke cewa su ma sun taimaka wajen kawo wannan sauyi a matakin tarayya misa wasu ku suka yi amfani da wannan lokaci suka gagara gara a tarayyar a samu sauyin nan ne gaba daya maimakon ita pdp ta ci gaba da mulki a kasan a takaice zan karkata maka tambayanka don watakila zan mayar maka da tambayan kanka na farko shine al'amari da muka yi muke magana a kai na batun maganan cancanta da kuma adawa adawa ka san takasu na sha gaya maka takasu kashi uku na farko akwai adawa wadda shi adawa ne duk abun da kai dole ne kawai za a yi maka adawa a kai sannan na biyu akwai adawa kuma wadda jama'a na gajiya da mutane ko na gajiya da satin gwamnati da take gudana sannan na uku akwai adawa yau watakila a gidanmu uwana yana pdp na ga yayi wani abu don saboda hasada sai in ce a'a ni na tsallaka na koma jam'iyyar apc ka fahimce ni abinda nake jan hankalin mutane kwarai da gaske a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa janar muhammadu buhari mutum ne da yake da mutunci matuƙa sannan kuma yana da adalci sannan kuma ya yi ta ƙoƙari har sau uku wannan shine na uku da allah ya bashi nasara a kai hudu sau hudu wannan shine na hudu da allah ya bashi nasara a kai ni ina ƙara tabbatar maka tun da muke a jihar gombe ba mu taɓa samu a lokaci ƙalilan mu samu abubuwa da aka jera wadda ba wani surutu a kai ba wani propaganda ba komai an shimfiɗa waɗannan abubuwa ne wadda 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su mora tun da aka kafa jihar gombe sai akan talban gombe na farko kaga na farko ina ina ina batun magana duka fahimci dai tambayar da ni ma. eh amma ka in ka kula ka karkata ka koma eh, a waje ka karkata kai ma ka san ne zan karkata saboda direction din da ka kai ni ka fahimce ni wani direction ne wadda ni bai kamata in baka amsan ba don saboda ni ma'aikacin gwamnati ne ka gane ba zunzurutun dan jam'iyyar PDP ba amma ina karkashin jam'iyyar PDP da take mulki ina maimaita maka shi batun maganan aiki da muke yi shine ya cancanci aka zaɓi talban gombe ya zo shi jihar gombe a lokacin da muka zo mun gaji hanya da aka kera guda arba'in sannan kuma shi ya zo ya kera hanya ba haka bane nasiru ba haka bane ba gaskiya bane magana na gaskiya shine wannan forum din kuna tambayan maganan eh, da farko maganar siyasa na biyu maganan da jinedu yake faɗi shi kansa ɗan kombo kafin ya zo ya zo ya samu an yi aiki a gombe wanda ya aikin nan in za a faɗi gaskiya duk jihar gombe ba wanda ya mana aikin da dan juma ya mana shi ya yi airport shi ya kawo ruwa gombe shi ya kawo university shi ya yi stadium me muke nema titi kuma titunan da dan juma goje ya yi dan kwambo bai ba in wannan maganan jinedu yake faɗa layi ɗaɗɗaya ne aka je ake yi lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yin ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne. Mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna, Malin Zubairu Jibrin mai gwari na biyu, wanda zai maimaita jawabi mai muhimmanci na bayan zaɓe. sai kuma rabaran Muhammadu dan amarya daga jihar Bauchi wanda shi ma game da batun mulki zai yi jawabin. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin gwari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, assalamu alaikum yan uwana uh, mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa. Uh, kamar yadda muka sani cikin ikon Allah an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma allah ya mana zaɓi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan to wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani wannan wani abu ne na canji ne ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba canji ne na allah to muna gode masa muna fata su waɗanda aka zaɓa za su ji tsoron allah ɗin don shi ya ba su kuma su yi adalci ga kowa da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba Ah, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa wato duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatunsu duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya masu su kuma waɗanda da suke shugabanci su sani cewa shugabanci na allah ne ah, ya amsa ya ba wasu ah, ya kamata ne kuma in ya ga dama yana iya maida masu goyi ba wasu kuma to muna kira gare su ma da suka faɗi su yi haƙuri su san cewa allah ne ya kaddara haka nan kuma fuskanci sauran abubuwa na rayuwa amma muna kira ga shugabannin suka shigo kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya ya kamata ne mu yi haƙuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya ah, fulani suna zanne a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba. a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu waɗanda suka samu allah ya musu jagoranci waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya ba shi ne ƙarshe ba Allah zai ƙara ba su in yana so mun gode ƙwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya shi ma rabaran ɗan amarya kiraye da a gane cewa Allah ne ke naɗa shugabanni kuma bin na gaba bin Allah ne assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan lokaci mulki na Allah ne Allah yake ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so yake karbe shi ga wanda ya karba ya ba wanda ya ga dama musulmi da kirista dukkan mu biyu waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne ka yi komai da tsoron Allah haka kana musulmin Allah ka yi komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa ko mu kirista masu bin almasihu ko yan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a Allah kai mara jagora mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun Najeriya ne girman Najeriya ne mai bayar wannan kuma Allah ne tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta duk wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum musulmi yake ko kirista Allah ka bani zuciya da zan yi na'am da hannu biyu da zuciya ɗaya in yarda da abin da ka bani dukanmu a yi wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah a yi ma addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tumarala a gaida Ibrahim Almasi Garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabar ya dawo zai ba mu labarai amma a takaice. To gwamnatin Kenya ta dora laifin harin ta'addancin kwanan nan a ƙasarta a kan 'yan gudun hijirar Somaliya da suke fuskantar babbar matsalar rayuwa wanda suke zaune a sansanin hijira na Dabab zargin da 'yan gudun hijirar tuni suka musanta. Wakilin murya Amurka Muhammad Yusuf a arewacin Kenya ya ce jami'an Kenya dai sun yi kiran da a tada sansanin na Dabab ranar Juma'ar nan kuma a watsa shi zuwa ƙarƙashin sojoji masu kula da nahiyar Afirka. haka kuma a yau asabar an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar togo nan ne za a yi zaɓen da ake sa ran faure in ya inyasimbe shi ma zai shiga takarar a karo na uku to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma guban allah mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin usman ahmad kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma yemi obajimi da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu ne wa mr rashad muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya to da fatan dai za a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka a kan wato dandalinmu na intanet da wato voahausa.com a ko kodayaushe kuke so wato ga waɗanda ba su ji labaran da muka gabatar ba wassalamu alaikum